الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين روى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان gaisuwa منا wa Allah da ya haɗa mu da ku a nan masallacin anas bin malik a nan bauchi a yau ashirin ga watan jumada al'ula shekara takwas bayan hijira goma sha takwas kenan ga watan biyu na shekara ta bakwai miladiya a darasi na talatin cikin darussan wannan littafi na fikihu mai albarka na ibn ƙudamatar al-maqdisi wato umdatul tulfika Allah ya rahama wa ibn Kudama da dukkan malamanmu da suka gabata na kwarai waɗanda suka karantar da addinin musulunci idan ba manta ba har yanzu muna karatu ne daga cikin babu sifati sala wato babin da ke karantar da mu yadda siffar sallah take tun daga farko zuwa ƙarshe yadda ake yin ta a aikace bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi karatu ne har zuwa inda mai sallah ya miƙe daga ruku'u tsora a tafi zuwa sujada yaya ake tafiya zuwa sujada yaya ake yin sujada wannan shine abin da karatunmu a yau zai mai da hankali a kai muna roƙon allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله ثم يفر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى نعم ما لم ce ma ya shigo sajidan mukabbira sannan bayan mai sallah ya miƙe ya tsaya bayan ya yi ruku'u sai ya wato yunkura zuwa ƙasa ya faɗi ya yi sujada mukabbiran yana mai kabbara wala ya daihi a yayin tafiya zuwa sujada ɗin nan zai yi kabbara malam ya ce amma ba zai ɗaga hannayensa sama ba wa yakunu Auwala ma yaqa'u 'ala al-ard minhu rukbata sannan yace idan mutum ya zo tafiya zuwa sujada farkon abin da zai fara taɓa ƙasa daga jikinsa shine gwiwoyinsa sun makaffahu sai ya biye da hannayensa sun majabhatuhu wa anfu sai ya biyo bayansa kuma da goshinsa da hancinsa wa a abudaihi sannan mutum zai ware wato damatsunsa ya buɗa fuka-fukan hannayensa an jambaihi su yi nesa da wato geffansa ko kuma haƙarƙarinsa kada mutum ya haɗe hannunsa kenan a jikin haƙarƙarinsa yayin da yake sujada wa batnahu sannan zai nesanta tsakanin cikinsa a an fahidaihi daga cinyoyinsa ba zai matse yadda zai takure cikinsa yana kwanci akan cinyoyinsa ba ana fahimta wa ya Alu yaj'alu yadayhi manki yi? sannan mutum zai sanya hannayensa bayan ya je sujada suna daidai saitin kafadunsa wa kunu ala turafin qadamaihi sannan mutum zai kasance akan wato yatsun kafafunsa akan gefen ko kuma ƙarshen kafafunsa yana nufi akan yatsunsa sun ya kulu sannan mutum ya wannan tasbihi yana mai cewa subhana rabbiyal a'la salasan wato tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka mutum zai faɗi haka sau uku sun mayar fa'ura mukabbiran sannan sai mutum ya ɗago kansa yana mai kabbara wa jilisu muftarishan sai mutum ya zauna a shimfiɗe wane irin zama ne na shimfiɗa shi ne ce fa shuri jila yusra zai shimfiɗa ƙafarsa ta hagu a kan ƙasa wa jilisu alaiha sai ya zauna a kan wannan ƙafar hagu shimfiɗaɗɗiyar wa yansibul yumna ƙafarsa ta dama kuma sai ya kafa ta a tsaye wa yusni a sabiaha sai ya lankwasa yatsun wannan kafar tasa da take kafa ta dama nahwal qibla su kuma suna kallon alkibla wa yaqulu bayan ya tashi ya zauna daga sujada sai wannan addu'a ya ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli sau uku ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun thumma yasjudu sajdata thaniyata kal takal'ula. sannan sai mutum ya sake tafiya ya yi sujada ta biyu irin yadda ya yi sujada ta farko thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan sai mutum ya dago kansa yana mai kabbara Wayan hadu ka'iman yana mai dago wannan sai ya miƙe tsaye fa yusalli thaniyata ya takal'ula, sai yayi raka'a ta biyu irin yadda ya yayi raka'a ta ɗaya. an ji wannan ko akwai bayani da yawa duk da karatun bai da yawa saboda wuri ne wanda yake kunshe da rukunai yake kunshe da matsaloli yake kunshe da abubuwa da suke kunshe da hadisai da yawa don haka sai ku bi mu a hankali kafin mu je ga sujada an yi ruku'u kuma an miƙe ko wannan miƙewar da aka yi bayan an tashi daga ruku'u a na mai muhimmanci da ya kamata mu kula da shi shine nutsuwa da daidaito bayan an tashi daga ruku'u wasu daga cikin musulmi in suna sallah in sun yi ruku'u suna miƙewa kamar dama sun tashi ne su leƙa wani abu tunda sun gani sai su tafi abin su su je su gada to ba haka bane ya tabbata daga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa in an tashi daga ruku'u tsayawa ake a nutsu sosai wannan tsayawa ta nutsuwa rukuni ce daga cikin rukunai wannan ne ya sa almusiku salatahu wanda ya salla ya bata salla annabi sallallahu alaihi sallama ya masa gyaran salla ya nuna masa rukunai da fadilai din nan sai da ya gaya masa wannan cewa kar ya manta da shi yake ce da shi sun marfa ra'asaka bayan kai ruku'u sai ka ɗaga kanka ka miƙe hatta ta atadila ka'iman har sai ka daidaita a tsaye Ya ce fa ya'khudha kullu ba aka akhadahu har sai kowane ƙashi ya koma gurbinsa sai ka ji ka tsaya kyam kamar yadda da ka tsaya kafin kai ruku'u ba wai kana tashi sai ka sake komawa ba ana fahimta da kyau kai wani lokaci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi daga ruku'u yakan tsaya ya dade hatta ya kula qa'ilun qad nafi har ma mutum ya ce ko dai annabi ya manta ne ya dauka karatu ne za a yana saboda dadewar da yake bayan yayi ruku'u sai dauka karfa annabi ya fara karanta fatiha da sura kenan ana nufi bayan ka tashi sami Allahu liman hamidahu ka tsaya ka nutsu ka daidaita kowane kashi ya koma mazauninsa kowace gaba ta koma ta daidaita a tsaye kowa zai iya kirga yanzu kai tsayayye ne kafin daga baya ka je ruku'u amma a su jira, amma in kana tashi kawai kai haka baka koma ka tsaya irin tsayuwar da ake so ka yi ba wadda kuma wannan tsayuwa rukuni ce daga cikin rukunin sallah in babu ita sallah ta ɓaci an fahimta sannan a wajen wannan nutsuwar yana daga cikin wani kuskure na biyu da yawa daga cikin mutane suke yi shine idan mutum mamu ne ba shi ne liman ba sai ga tsabar saurin sai yana so ya riga liman din ma zuwa sujada alhali koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ya latattar da sahabbansa ta yanda idan ya tashi daga ruku'u su ma suka tashi to ba ɗayansu da zai fara alamar motsi sai sun ga annabi har ya yayi sujada tukunna ya je ƙasa har sai goshinsa hatta ya ka'a hatta hatta ta ka'a jabhatuhu alal ard har sai sun ga goshinsa ya je ƙasa tukun kafin su fara yunkura za su je su jira amma mu haka muke yi liman yana in ma bai yi ba ma wani zai masa in ya tsaya yana bata lokaci zai yi wannan sunnar a za su haɗu da mamu a can gaba to ba a so mamu ya zama wato yana yi daidai da liman na ma har ya riga shi ana so ka jira sai liman ya tafi kafin ka bi shi jama'a an fahimci wannan <coughs> to malam anan abin da ya fara a karatun nan shine ya fara magana akan sujada yace sai mutum ya fadi yin sujada wannan yin sujada nan umarni ne na Allah in babu sujada babu sallah sujada uwa ce daga cikin uwaye a sallah in babu ita babu sallah Allah madaukakin sarki yayi umarni ya ce ayi sujada kamar yadda ya umarni ka akan ayi ruku'u da muka karanta ya ayu allazina amanu irka'u wasjudu ya wanda suka yi imani ku yi ruku'u kuma ku yi sujada sallah in babu sujada babu sallah ba ta ma zama sallah ba kalla la tuti'hu wasjud waqtari fasjudu lillahi wa'budu Allah ya ce lallai a yi sujada kuma a bauta mata da sujada kuma wannan sujadar tana da falala kusan a cikin sallah babu wata gaba daga cikin gaɓoɓin sallah da take da falala kamar sujada kai ka ce gaba ɗaya sallah ma sujada ita ce ruhin sallah ana fahimta shi yasa in ka ga mutum yana yayi kama da wani abu daban ana iya ce wani abu daban yake in ka ga ruku ana iya cewa wani abu bai yake za ka iya ganin mutum ba musulmi ba yana wata harkarsa amma ya yi irin yadda kake a ruku ko ya yi irin yadda kake a tsaye waye kake gani ya yi irin abin da kake a sujada in ba sallah yake yi ba ita ta fi nuna asalin ruhin sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi kusancin lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangiji shine in yi sujada akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin da bawa zai zama mafi yafi kusanta da Allah shine lokacin da yake sujada wannan zai nuna maka girman Allah da yanda Allah ya bambanta da ababen halitta Allah ya daidaita a saman al'arshi kai kuma ka tsara sunkuyawa ka je ƙasa kuma ka fi kusanta da Allah an fahimci wannan sannan kuma mafi abin da ɗan adam ya fi kimantawa a jikinsa shine fuskarsa ana fara za a yi wani za ga fuska mutum yake tarewa sannan wannan fuskar ita ce mutum shi sa ake kiran wannan fuskar da kuma kan shine ma mutum ɗin shi sa za a maka magana sai a kira sunansa sai a ce kai a kira shi abin ba za a ce jiki sai ka amsa ba an ce kai an faɗi nan to shine kai ɗin shi sa aka cire wannan da zama kai ba sai a ɗauko wannan kan ya fi zama kai sama da gangan jikin duk da gangan jikin ya fi shi yawa to wannan fuskar da kai ɗin da ya fi darajar sai zama shi ne kuma a ƙasa duk halittun Allah suna sunkuye sai ɗan adam da yake sama kansa yana sama sauran abubuwa suna ƙasa to in mutum ya zo bautar Allah wajen sallah sai sa wannan kai ɗin shi kuma yana taɓa ƙasa yau ba abin da zai sa kai ya taɓa ƙasa sai dai in an zo su jada ga Allah to kaga wannan ai abu ne da yake nuna girman ubangiji da kaskancin bawa don haka yana da muhimmanci a cikin sallah karka yi wasa da shi an fahimci wannan da kyau to shine malam ya ce in mutum ya zo tafiya su jada zai tafi mukabbiran yana mai kabbara saboda hadisin abu huraira ya ce kana rasulullahi sallallahu ko kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza qama ila salati yukabbiru hina yaku annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai sallah yana tsaya wannan sai ya kabbara thumma yukabbiru hina yarka sannan yana yin ruku yana yin kabbara a yayin da yake ruku'u thumma yukabbiru hina yarfa sannan sai yayi kabbara thumma yukabbiru hina yasjud sannan yana yin kabbara in zai yi sujada mai yukabbiru hina yarfa'u a sahu mina sujud yana yin kabbara in yana tasowa daga sujada yace yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha haka annabi sallallahu yake a cikin dukkan sallarsa yana yin kabbara ne a cikin aikin ba wai sai yayi aikin yi kabbarar ba haka in ka zo zuwa sujada kana tafiya kana ce Allahu akbar lokacin da ka zo tashi sami Allahu liman hamida ba sai ka miƙe ne kafin ka faɗa ba kana tashi ne kana faɗa sami Allahu liman hamida sai ka tsaya ne sai ka ce rabbana wa lakal hamd lokacin da kake tafiya sujada kana kabbara in kana tasowa daga sujada kana kabbara shi yasa yace hina a cikin yin abu an gane wannan sunna da kyau to malam yace wala yarfa'u yadayhi kuma mutum ba zai daga hannayensa ba da lokacin da ka zo ruku'u an daga hannaye mun karanta hadisin sana abdullahi bin umar da ka zo tashi daga ruku'u an daga hannaye wajen sami Allah aliman hamidu mun karanta hadisin abdullahi bin umar an fahimci wannan <clears throat> sai mala ya ce tun da hadisin abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannaye a waɗannan wuraren bai faɗi in zai je sujada yana daga hannaye ba shi yasa malam sai ce wala yarfa'u yadayhi kar mutum ya daga hannayensa <clears throat> an fahimci wannan wannan ita ce fahimta ɗaya <clears throat> daga cikin fahimta biyu da malamai suke da ita a wannan wurin da yawa daga cikin malamai suka ce ba inda ake daga hannaye sai a waɗancan wurare da hadisin abdullahi bin umar ya nuna waɗansu malaman kuma suka ce a'a akwai waɗansu hadisan <clears throat> waɗanda waɗansu sahabban suka rawaito ba shi abdullahi bin umar ba ko kuma ba wannan hadisin na Abdullahi bin Umar ba wanda su kuma suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa ba wannan wurin kadai ba sai zama na Abdullahi bin Umar yana nufin yana yi a nan ni na gani wani kuma ya ga yana yi a wani wurin ma an fahimci wannan <clears throat> wannan maganar ta cewa ana iya daga hannaye idan an zo tafiya sujada imamun nasa'i ya ruwaito ta da shi da addara kutubi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci waɗancan su ne wanda yake da'iman a sallarsa ba zai je ruku'u ba sai ya ɗaga hannu ba zai tashi daga ruku'u ba sai ya ɗaga hannu ba zai fara sallah ba sai ya ɗaga hannu ba zai tashi daga raka'a ba sai ya ɗaga hannu amma wani lokaci yakan ɗaga hannu kafin ya je su sujada bayan ya gama da ruku'u ya tsaya din in zai je su jada sai sake haka sai tafi sujada an fahimci wannan ahyanan wani lokaci sannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an samu sahabbai da suke da wannan fahimtar har mutum goma wanda aka ruwaito daga gare su cewa suna daga hannayensu wani lokaci in za su je sujada an fahimci wannan sannan kuma malam albani Allah ya mata rahama a cikin sunatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ruwaito hakan daga imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad dukkan su an samu waɗansu ruwayoyi sun ce ana iya hakan sunna ne an fahimta <coughs> Da haka in kana so ka yi wannan sunna kana iya yinta kuma za ka samu lada idan baka yi ta ba ka tsaya a kan na abdullabin umar kayi daidai saboda ya ce ahyanan wani lokaci an fahimci wannan da kyau malam ta ce wa ya kuno awwala ma ya yaqa'u 'ala al-ardi ta hu sannan in mutum ya zo tafiya sujada to ce farkon abin da mutum zai fara tsorawa a ƙasa ya fara gabatarwa wajen dukawa zuwa zuwa sujada shine mutum ya fara kai gwiwoyinsa daga su sai tafukansa daga su kuma sai goshi da hanci dumana mutum sai ya je a a jere kenan gwiwa sai hannu sai goshi kun ga a jere in ya zo tasowa sai ya sake dawa ta baya gwiwa ai goshi farko sai hannaye sai ne sai gwiwa ta ƙarshe wannan maganar ta cewa in za a je sujada a fara tafiya da gwiwoyi kafin a tafi kafin a sa hannaye ita ce mazhabar abu hanifa ita ce mazhabar imamu shafi'i ita ce kuma riwaya a wurin imamu ahmad ibn hanbal wanda shi ne wannan littafin yake goyon bayan wannan riwaya <clears throat> cewa mai ake fara gabatarwa in za ka je sujara ka fara sa gwiwa kafin ka sa hannu kafin ka je da goshi in ka zo tasowa sai ka yi akasin hakan goshi ya fara tashi sai hannaye sai ne sai gwiwa sai ka miƙe da kafafunka ba za ka miƙe da hannu ba dalilinsu shine hadisin da aka ruwaito daga wato wa'il ibn hujjar <clears throat> Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi sallama in yana sujada in yana haka yake sujada gwiwa sai hannu sai mai sai goshi in ya zo tashi kuma sai ya aka akasin haka sai kuma fahimta ta biyu ita ce ta imamu malik ibn anas da shi da al imamul auza'i da kuma galibin malaman hadisi dukkansu sun ce idan aka zo sujada da hannaye ake fara sawa kafin akwai gwiwoyi kun fahimci wannan gwiwa ba da su za a fara ba hannaye za ka fara dukawa da su sannan sai ka sa gwiwa sannan sai goshi da in ka zo tashi kuma goshi farko sai gwiwa sai hannaye shine na karshe shine na farko a tafiya shine na karshe a tashi an fahimta a wajen masu gwiwa kuma gwiwa ce ta farko a tafiya ita ce kuma ta karshe a tashi kun gane bambancin su kuma waɗannan suka ce dalilin su shine hadisin abu huraira Allah ya ƙara yarda ga abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir duk wanda ya zo yin sallah daga cikin ku in zai yi sujada kada ya yarda ya duka irin yadda raƙumi ke dukawa wal ya za ya daihi kabla rukubataihi ya fara ɗora hannayensa kafin ya sa gwiwoyinsa imamu ahmad yi ruwaito wannan kuma malaman hadisi da yawa sun inganta shi ciki hadda muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan riwaya sannan malaman hadisi da yawa ciki da shi albanin sun ce waccan riwayar ta wa'il ibnu hujr ita kuma bata inganta ba ya ce hadisin da'ifi ne a cikin silsilatul ahadisi da'ifa ya ce hadisin da'ifi ne a cikin irwa'ul ghalil ya ce hadisin da'ifi ne a cikin sifatul talatin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma kamar ibnu al-qayyim ya ce hadisin ya inganta an fahimta dogon bincike na malaman hadisi da keke da kekensa zai baka cewa waɗanda suka ce hadisin wa'il bai inganta ba ya fi ƙarfi waɗanda suka ce hadisin wa'il na aje da gwiwa bai inganta ba ya fi ƙarfi maganar hadisin abu huraira na cewa aje da hannu shine wanda ya inganta an fahimci wannan da kyau to yanzu mun samu maganganu kala ya zamu shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya raba fada yace ka tsaya ka gane duk rigimar nan da ake fa akan wanne ne ya fi ne amma duk biyun ya halatta ka yi. ba sun yi rigima ne akan kada ka yarda ka je da hannu ko kada ka yarda ka je da gwiwa ba a'a suna cewa ya fi lada ka je da gwiwa ko ya fi lada ka je da hannu wannan sun ce hadisi kaza waɗannan sun ce hadisi kaza sai ce to duk wanda kai yayi kun fahimci wannan amma mu a wajen tarjihinmu wanne ne wanda ya fi falala wanda ya fi falala shi ne wanda hadisinsa ya fi inganta shi ne je da hannu kafin gwiwa ana ganewa da kyau in ana magana akan afdaliya to maganar zuwa da hannu ya fi inganci sama da zuwa da gwiwa dalili akan shi ne suka ce ka dubi raƙumi asali ɗaya daga cikin abin da ya jawo rigimar fa kenan cewa idan raƙumi ya zo dukawa annabi sallallahu alaihi ya ce ka saba wa raƙumi to ya raƙumi yake yi da gwiwa yake zuwa don haka annabi yana so ka da hannu ko da hannu yake zuwa annabi yana so ka da gwiwa annabi da ya ce ka saba wa raƙumi to ya raƙumi yake yi kun taba ganin raƙumi in yana dukawa in raƙumi zai zauna ko zai kwanta ya yake yi zai fara yin haka ne da waɗannan kafafun nasa na gaba sai ya tankwara su sai ya ajiye su kafin ya tankwara na baya wannan dalilin sai ya sa waɗansu sai suka ce ai da ya zo yin haka da kafafun ina ne ya kwanta na gaba sai suka ce shine hannu ai annabi kuma ya ce ka saba wa rakumi don haka ka je da baya shine gwiwa gwiwa kuma a baya take a kafa kun gane magana? waɗannan kuma suka ce a a kukuwa ai ba gaba ko baya ake dubawa ba kai ne gwiwarka take kafar baya shi raƙumi gwiwarsa a kafar gaba take don haka in ya zo yin haka me yake fara ajiyewa sai annabi ya ce kaza a masa kar ka sa gwiwa ka sa ka sa hannu kuna gane magana wannan tafsir ne wanda malaman luga suke yi akan cewa shin asali raƙumi hal yabruku ala rukubataihi ko ala yadaihi duk dai an yi ittifaki cewa gwiwar gwiwoyin raƙumi a jikin hannunsa suke don haka da ya zo tafiya da hannu ya tafi kenan ko da gwiwa mu a wurin mu in wanda suka ce da hannu ya tafi tun da a jikin hannu yake to sai su ce ka je da kafa in waɗanda suka ce da gwiwa ya tafi tun da ba ruwanmu da hannun gwiwar ne ya ɗora sai mu ce to kai kuma ka je da hannu kar ka ɗora gwiwa jama'a an fahimta amma ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa maganar malikiya ta cewa in za ka zo ka je da hannayen duka na da hannayenka kafin ka fara sa gwiwoyinka shine da Allah yake yabon mulmulai Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke suka yi imani idan yutla alaihim runa lil azkani sujada idan sun zo in sun ji ana karanta alkur'ani suna fadawa su sujada sai su fadi lil azkani. sai su faɗi da muƙamuƙinsu in an zo yin sujada da anan nan ne ake tsorawa ƙasa muƙamuƙi ne ba shi ne alƙal ba sai suka ce da wanda ya je da gwiwa da wanda ya je da hannu wanne ne wanda aka ga muƙamuƙinsa ya tafi zuwa sujada yadda Allah ya ce a ƙura'ani ku gaya mun bana da wanda in yazo zai fara sa gwiwa da wanda in yazo zai fara sa hannu wanda ne wanda ya kai mukamukin sa zuwa kasa a farko wanda ya je da hannu sai suka ce wannan ayar tana karfafa wancan riwaya an fahimta malam ya ce wa yujafi adudaihi sannan mutum in yayi sujada to lallai fa ya buɗa ko ya ware wato damatsunsa da yawa daga cikin mutane in suna sujada haka mutane suke yi da yawa daga cikin mutane sai su yi haka sai su matsa nan sai su yi sujada wannan abin kuskure ne shi ne abin da mala yake cewa karka yi haka ana fahimta jama'a idan za ka yi sujada in ka yi hannunka haka to wannan nan da nan ɗin nan ka buɗa su haka kada ka matse su wannan ita ce sujadar manzan Allah sallallahu alaihi wanda ya koyar da ta maza da mata da namiji da mace duka in sun zo sujada sujada su iri ɗaya ce ana fahimtar wannan da kyau malam ya ce zai buɗe tsakanin hannayensa kuma kada su rinka taɓa haƙarƙarinsa sai ya buɗe su haka sannan kuma zai buɗe tsakanin cikinsa da cinyoyinsa kada ya takura haka ta yadda cikinsa yana manne a kan cinyarsa ya kamata mu samu hadisai hadisi ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idan sajatta idan yi sujada fa ba ka ka warfa mirfa kai ka ka tsora hannayenka a ƙasa nan kuma gwiwoyin hannunka kuma ka ɗaga su sama wannan yana hana mutanen da in sun yi sujada suke shimfiɗa hannun gaba ɗaya ke kuna ganewa sai ka ga hannunsa shi ma yana shimfiɗe har zuwa nan duk suna taɓa ƙasa ba a so nan ya taɓa ƙasa wannan tafin kaɗai shi zai taɓa ƙasa daga nan duk suna sama an ji wannan dalili bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce i'dilu fi sujudi wala yabsutu ahadukum dhira'aihi bisat al-kalb yace in kun yi sujada to ku daidaita a jikin sujadar ku kada ɗayan ku in yana sujada ya shimfiɗa wato zira'insa ya shimfiɗa damtsinsa ya shimfiɗa hannunsa a ƙasa kamar yadda kare in ya zauna yake shimfiɗa hannunsa kar kai haka ana gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce in yi sujada yubaidu an jambaihi yana nesanta yana buɗe tsakanin wato fuka-fukansa waɗannan hannayen guda biyu yana buɗe su hatta yura bayadu ibtahi har ana ganin hasken hammatarsa an fahimci wannan don haka ana so mutum ya buɗe hannunsa haka kada ya matse jama'a an fahimci wannan sannan cikinsa kuma annabi sallallahu alaihi sallama in yayi sujada yakan miƙe a sujadarsa ta yadda za a samu ƙofa tsakanin wannan hannun har zuwa gwiwa ta yadda inda karamar dabba za ta zo za ta iya wucewa canwa in ta zo iya bin tsakani ba tare da ta gogi cikinsa ba tare da ya hana ta wurin wucewa ba kuna gane magana don haka kada ka yi sujada ka takura wannan ya zama wato matashiya ko wani tambihi ga masallatan da suke jan layin sahu sai sa su a matsa ta yadda in kai su jana za ka ga kai su ka a takure <clears throat> idan za a sa shimfiɗa sallah ko za a gane wurin sujada to don Allah a sa ya zama akwai faɗi ta yadda in mutum ya yi sujada zai samu damar cika wannan sunnar an fahimta musamman akwai waɗanda suke da ɗan yalwatan tsayi waɗanda in suka zo suka yi in ka samu in aka zo kiyasi sai a yi kiyasi sai a samu irinmu a ce su yi sujada sai a yi kiyasi da irin shi amma aka kawo irin ka ai <laughs> jama'a an gane wannan da kyau saboda haka don Allah mu rika kulawa da wannan in aka yi sujada wani kuma shi ɗaya da ne ma yake sallafa ga isasshen wuri amma za ka ga zai takura kansa sai ya dan yi haka yana sallah kamar an san masa wurin to bari ku ji sahabbai suka ce inna kunna la na'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mimma yujafi an jambaihi idza sajada suka ce har tausayin annabi sallallahu alaihi muke ji yanda yake daukan nauyin kansa in yayi sujada yanda yake barin wato yanda yake fada tsakanin hannunsa har mu ce ba zai gaji ba ba zai gaji ba wannan yanda ya yi tawa kansa haka ake so in kai sujada wato ubangiji ya ganka tabaraka wa ta'ala kayi daidai da irin yadda annabin sa sallallahu alaihi wasallam yake in yi sujada ana fahimta da kyau to amma akwai wani tambihin anan akwai su kuma anan da suke wuce gona da iri wani in yayi sai yayi kama da kadangare sai ya miƙe gaba ɗaya wannan kuma ya wuce na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan saboda in kai irin wannan ai dabbar ma ba ta iya wucewa ba in ta yi dai ta hau kanka don aka mutum ya yi daidai ruwa daidai gari an fahimta sannan kuma bayan haka wa ya ji alu ya daihi halwa manki baihi in mutum ya ɗora hannayensa sai sa hannayensa zama daidai setin kafaɗinsa irin yadda ya yi lokacin da yake kabbara kana iya sa su daidai nan to haka kuma ya tabbata kana iya kuma matsawa da su gaba ka kai su daidai da kunnuwanka galibi wanda muka fi kenan wani ma yakan kai hannun ya wuce kansa to wannan kuskure ne in kai za ka yi ko daidai da kunnuwanka ko kuma baya daidai da kafadunka kawai irin yadda ka ɗaga haka kai ka bara haka kanka kuma yana gaba da hannayen jama'a an fahimta sannan kuma malam ya ce wa ya kuno ala a tarafi kadamaihi sannan mutum ya kasance a kan yatsun kafafunsa kada mutum ya yi sujada ya ɗaga kafafu ni ina ganin kurakurai da yawa na mutane wallahi suna sallah wani ma zaka samu ɗalibin ilimi ne wani ma malami ne amma gaba ɗaya da yake mutum baya intibahi in ya zo sallah ya san karatu amma yanzu sallah kwata-kwata yakan manta da sallah yake yi ko ya manta ya ya kamata yi ana zuwa in aka zo aka ce yi bayani zai yi bayani sosai akan duk wannan abu saboda ba wani abu da nake faɗa a nan sabo duk an san shi amma a aiki ne ba ma yi me ya same mu ba ma da wani abu mai tsada ba da ya wuce wannan shi sa wannan wannan wannan babin da muka zo muke kaɗan kaɗan saboda kowanne ina so in muka ji shi sai mu je mu fara a cikin aikin kana zuwa in za ka yi sallah sai ka rika hararowa kana tuna in kai yau kai gobe kai shikenan ka saba sai ka miƙe haka amma in ka manta ba kai ba haka za ka yi ta zama sai dai ka ji ana faɗa sannan kai kuma ta yi ba ma san ka yi ba sai da kana ciki ne sai wani zai ce maka kafa kafa a sama take sai ce haba sai ya taba sai ji a haka shi bai ma sani ba saboda shi dai ya dauka daidai yake mu mai da hankali jama'a Allah ya mu dace kuma mutum ya rinka istishadin cewa sallah yake yi duk shi yake taimaka wannan ka rinka tuna cewa sallah kake yi don haka in ka zo daidai ka sai ka rinka sa annabi sallallahu alaihi wasallama shine abun kwaikwayon ka kamar a ce shine limamin ka don haka yanzu ya kaga yayi sai ka tuna da wannan karatun sai ka ji ga yanda sai ka yi irin haka shikenan kamar kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cewa yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke ganin nayi yannan abin da ake gama nan kamar a idon mu yake mun fahimta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana umirtu an asjuda ala sab'ati a'bu Ya ce an umarce ni in nayi sujada in tabbatar da cewa na ɗoru akan gaɓoɓi guda bakwai waɗannan gaɓoɓi guda bakwai su ne annabi sallallahu alaihi sallama ya jera su ya ce aljabahatu wal yadai aljabhati wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamai hadisi ne ko muttafaqun alai da ya zo nuna goshinsa ai da ya zo faɗan goshi ya ce na farko goshi sai nuna hanci a madadin goshin saboda ka ɗauka goshi ne kaɗai ya faɗi goshi ya nuna hanci ba sai haka da haka ba kenan sai zama abuwa nawa kenan a biyu sannan da ya ce hannaye guda biyu in ka haɗa zama nawa hudu sannan guyoyi guda biyu ya zama na saura na daya a a kafafunka guda biyu biyu kenan guyoyinka guda biyu hudu kenan hannayenka guda biyu shida kenan hanci da hanci da goshi kuma a madadin gaba guda daya shi yasa da annabi ya zo sai bai faɗi biyu ba sai ya ce goshi kun gane magana da yake goshi ka ga faɗi abu ɗaya ne amma abu nawa ya nuna abu nawa yake kunshi a ciki abu biyu abu biyu ne yake kunshi a ciki da goshin da ya faɗa da kuma abin da ya nuna amma sai kirga shi a matsayin abu ɗaya shi yasa ya kira su bakwai bai ce takwas ba to tun da ya haɗa hanci da goshi a matsayin abu ɗaya yana nuna maka in baka yi a hanci ba kamar baka yi a goshin ba ne kun gane magana kar ka ɗauka wai don ya kira goshi goshi shine kadai mai muhimmanci banda hanci a'a <clears throat> hanci yana da muhimmanci tun da shi aka nuna goshi yana da muhimmanci tun da shi aka faɗa wanda za ka bari to ga ma ƙarin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata liman la yusibu anfahu min al ma yusibu al ba sallah ga duk wanda hancinsa bai taba inda goshi ya taba ba ina da goshi ya taba kasa yace to duk in hancin ka bai taba inda goshi ya taba baka da sallah imam rani da addara ne suka ruwaito kuma hadisi ne wanda mala albani ya inganta shi ba kar mu yi wasa da wannan jama'a da yawa daga cikin mutane shi ma haka ne in mutum ya yi sallah sai ya dora goshinta sai ya manta da hanci sai ya daga kafafunsa ta baya sai ya zama iya kai ka ce amalanki ake turawa ko wilbaro shine mai taya daya goshi kawai yayi haka Allah ya sa mu dace don Allah mu kula galibin irin wannan inda za ka zo gaya mutum zai ce shi ne matan baya yi ba to kamar yadda na gaya muku ne, in ka zo sai ka yi kokari ka tuna ka hararo wannan abun sai ka ga kayi a daidai to malam ya ce sun ya kulu subhana rabbi al'ala sannan mutum in yayi sujadan nan sai ya karanta zikirin cikin sujada shine ce subhana rabbiyal a'la salatan uku mun karanta a wajen ruku'u Allah madaukakin sarki da ya saukar da fasabbih bismi rabbikal azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan a cikin ruku'unku sai ya rinka cewa subhana rabbiyal azim da aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wannan. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan ayar a cikin sujadanku sai rinka ce subhana rabbiyal a'la kamar yadda aka ce sabbih isma rabbikal a'la an gane wannan to ba wannan ne kadai zikirorin da suka inganta ba a cikin sujada duk wanda ya inganta kana iya yi subhana rabbiyal a'la sau uku ko sama da haka ya inganta ana so da ka jima a sujada iya wanda ka yi ya inganta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi riwayan abu dawud ya tabbata subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh irin na cikin ruku'u riwayan imam muslim ya tabbata subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli riwayar aisha cikin bukhari da muslim a ruku'u da sujada duka ya tabbata allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين wannan ma ya inganta riwayar muslim duk wanda kai ya inganta an fahimta bayan kai wannan kuma sai kai addu'a ko baka da damuwa ko baka da bukata to lafiya ka dan yi haka ne ka taso to in kana da bukata wannan wurin shine wurin lakani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mafi kusancin bawa ga ubangijinsa don yayi addu'a <coughs> sai mutum ya sa goshinsa ya tashi ya sake tashi ya sake sawa gashi mafi kusanci da ubangiji a wannan halin amma bai cewa Allah komi yana bukata ba sai ya fita kuma ce mala a ta da addu'a <laughs> ga kaga mai bada abun ka fi kusa da shi a sama da kowane lokaci ka zo ka samu malam a waje ba a sallah ba lokacin bayan kusa da Allah kamar yadda kake kusa da shi a wancan lokacin kuma ka yi kuma ka tashi baka ce a baka kaza ba ka zo ka ce malam ya ce a baka ana fahimtar wannan wannan lakani ne da karku yi wasa da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa akthiru du'a fihi ku yawaita yin addu'a a cikin sujada a wata riwaya ce fa kaminun an yustajaba lakum wannan shine lokacin da ya fi dacewa a karba muku addu'ar a amsa muku a biya muku bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya tabbatar mana da wannan cewa lokacin su jira shine lokacin addu'a yace mana ko a ranar kiyama in ya je gaban Allah in zo roƙi Allah abinda kowa ya gagara roƙonsa akan a samu ceto wa mutane yana zuwa gaban Allah sai ya faɗi ƙarƙashin al'arshi sai ya sujada sai ta kirari wa Allah ba ma zai roƙi komai ba tukun to Allah kuma a wannan lokacin shine Allah ya fi sauraron ka sai Allah ya ce masa irfara daga kanka sal tu'ta wad'u tujab tambaya a baka roƙa a amsa maka to nan ne sai ya yi roƙon to ka samu irin wannan dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wannan lakani kai har ka tashi baka yi addu'a ba jama'a an fahimta da wani yare ake addu'a da larabci duk wanda yake da damuwa to kafin gobe zai ce a gaya masa menene damuwarsa da larabci wallahi sai rike sai je ku mai sauki malam ina so roki kaza ne ya ake da larabci sai a dan baka shi buntu sai ka rike ka san ma'anar kuma sai kai larabci a sallah ta fi shiga sama da kai da wuza amma baka samu baka ji wannan karatun ba ko ka ne ma ba a fassara maka ba da larabci kuma muka iya larabcin ba ga kuma damuwa ya za ka yi za ka barta ta wuce sai ka yi addu'ar ka da iya abin da ka iya Allah yana jin kowane yare jama’an an fahimta amma wannan na ce ga wanda ba zai iya ba amma karka yadda ka kama na hausa a cikin sallah in ka san ka iya larabci amma kana da bukata kuma baka iya ba baka san me raka ka faɗa ba ko kuma ka ɗan iya larabcin iya naka kama zaidun da wane ne kana zuwa daidai nan wannan bukatar ta ɗanyi tsauri ba za iya da larabci ba kar ka je ka zagi kanka to sai kai magana da iya abinda za ka iya faɗa shi kenan ya halatta jama'a an fahimta sannan malam ya ce bayan ka gama wannan sun mayar fa'ura a sahu mukabbiran sai mutum ya ɗago kansa yana mai kabbara kafin mutum ya ɗago kansa don Allah ya nutsu a cikin sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba sallah ga duk wanda bai daidaita bayansa ba a ruku'u da sujada mun karanta wannan hadisin a wajen ruku'u karka yadda kana sujada kana kana barin bayanka a haka ka dunkule bayanka ko kuma in kai sujadan kana danyi kawai ka tashi Allah yana so ya ganka a cikin halin sujada don haka ka nutsu a wannan lokacin an fahimci wannan da kyau ko sannan malam ya ce in mutum ya tashi sai ya zauna zai tashi yana mai kabbara ne kamar yadda muka fara annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khabdin wa rafa kowace dukawa da kowane tashi annabi yana kabbara a ciki don haka kai ma lokacin da kake miƙewa zaka zauna nan kana yi tare da kabbara sai mutum ya zauna sai ya zauna wato sai ya zama iftirashi ya ne ake zaman iftirashi shine wannan zaman da malam ya faɗa yanda ake zama iftirashi shine wane ne zai anan ne sai ka haska a gani yi wannan zaman ne yanda ake yi shine kafafunka miƙe a tsaye ka gani tuku madalla yanzu ka ta hagu ka shimfiɗa ta yawwa kun ga yadda ya shimfiɗa wannan kafar hagu ta kwanta a ƙasa to ka ta dama kuma sai ka kafa ta a yadda take nan ka ajiye ta yatsunsa dukansu su kuma suna kallon gabanta suna kallon alƙibla kafarsa wancan kuma a kanta yake zaune wannan tana zaman kanta ne wannan kafar dama wannan shine ake ce masa iftirash kun fahimci wannan wannan zaman irinsa ne manzan Allah sallallahu alaihi sallama yake yi duk lokacin da ya tashi daga sujada an fahimci wannan ko saboda hadisi ne wanda wato wato abin nan Aisha Allah ya kare yarda gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahu al-yusra annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna yana shimfida kafarsa ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna yana kuma yana kuma wato kafa kafarsa ta dama irin wannan da kuka gani hadisi ne da rawahu muslim haka kuma a cikin hadisin Abu Humayd yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan zama ba ka dai haka ne ake zama in an yi sujada an tashi an zauna wannan shine zama na farko da muka fara haduwa da shi tun da muka fara sallah kar ku manta da muna tsaye ne muka yi ruku'u muka tashi yanzu mun yi sujada yanzu za mu yi me zama wani zama ne zaman tsakanin sujada biyu zaman tsakanin ba mu je zaman tahiya ba tukunna ba mu zo kanta ba wannan zama ne na tsakanin me sujada biyu to wannan zaman shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kuna ganewa kuma shine wanda ya fi inganci saboda hadisin muslim da muka karanta da kuma sauran hadisai to akwai kuma wani zaman da ya inganta banda wannan wanda zaka iya yi wani lokaci eh akwai in ji wasu malamai a ah, a ah, babu in ji wasu malaman wasu malaman suka ce akwai wani zama sunansa al-iqa'u wato tsuguno waɗansu malaman kuma suka ce babu shi kamar ibnul qayyim Allah ya mata rahama yace babu wani zama da ya inganta daga annabi sallallahu in banda wannan da kaga an faɗan an gane wannan haka ya faɗa a cikin zadul ma'ad malam Albaniya, Allah ya mata rahama sai ce a a akwai wani zaman ma da ya inganta daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda banda wannan kana da zaɓi kenan kana iya iftirashi, kana iya yin al-iqa'u menene dalilinka ya ce shine hadisin da imamu muslim wanda shi ya ruwaito wancan din ya sake ruwaito wannan ma an gane ko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin zaman al'iqa'u yakan kafa kafafunsa duka biyu ina abin da aka yi da kafar dama ɗazu kun gani yadda da aka yi da kafar dama to duka kafofin biyu sai kai irin haka shine wato ka kafa su duka biyu yatsunsu su kalli alƙibla kai kuma sai ka zauna kan su kai tsugunno tashi kai irinsa kun ga wannan zaman durkusau kenan ko wannan zaman shi ma ya inganta a yi shi amma a tsakanin sujada kadai wannan dan takaitaccen zaman ba a yin sa in za a yi tahiya kuna gane maganar wannan shi aka ce al ya halatta bayan kayi sujada in ka miƙe yadda kafarka kamar yadda da take sujada tana tsaye din nan dukansu biyun nan kana tashi karka lankwasa su kawai sai ka koma ka zauna a kansu a tsaye kun fahimta sai ka sake komawa ka yi sujada in ka zo dawowa za ka yi zaman tahiya kuma sai ka koma ka zauna a ƙasa amma ba za ka sake irin wannan tsugunan ba kun fahimta ya ce wannan al'iƙa'a ɗin ya tabbata daga aikin magabata abdullahi dan abba Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa da Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa duk an samu cewa suna yin irin wannan zaman ɗaliban su sun ruwaito cewa sun gansu suna yi Abdullahi dan Abbas kuma ya ce na ga manzan Allah ma yayi haka sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau don haka dai sai ce to maganar Ibnul Qayyim da yace babu zama na al na tsugunno wani irin tsugunnon ne aka hana shine tsugunnon da yake cikin wani hadisi wanda in mun zo wajen tahiya za mu karanta shi manzon Allah sallallahu ya ce in ɗayanku ku ya zo tahiya kada ɗayan ku yi tsuguno irin tsugunon kare ya ne kare yake tsuguno irin wannan tsugunon da kaga an yi ɗazo haka kare yake in zai zauna kare yakan shimfiɗa kafafunsa ne irin yadda ka shimfiɗa a iftirash sai ya cire su duka sai zama duwawunsa kuma yana ƙasa kafafun ba su da amfani kun fahimta to kai ma kai irin wannan zama manzon Allah ya ce haramun ne in dai zaka zauna a cikin sallah ko a tahiya ko ba a tahiya ba ba a zama irin wannan shine ka ware kafafunka sai ka zauna gaba ɗaya dirshan a ƙasa kafafun kuma suna waje wannan bai halatta ba shine zaman kare kuna gane wannan ko to wannan shine wanda bai halatta ba yawa to gashi ma ya irin wannan zaman wannan zaman da zaka ware wannan kafar tana ta waje waccan ma tana ta waje sai kai kuma ka zauna a tsakiyar kafafu a tsakiyar tsakanin kafafun wannan shine iqa'ul kalbi wannan manzon Allah ta salama ya hana shi kuna gane wannan kyau kusa akwai nau'ukan zama wanda an hana a cikin sallah an hana a wajen sallah wannan ko a wajen sallah an hana daga cikin nau'ukan zama wanda annabi Sallama ya hana ko da a wajen sallah shine kada mutum ya zauna kuma ya tsora ya jingina akan hannunsa na hagu ya yi haka in za ka jingina ne ka jingina hannun dama kuna ganewa wannan ko ba a sallah ba fa ka zauna ka yi haka me ake kiran wannan jinginan ne ki shingida ko to ka yi haka annabi Sallama ya hana hadisin yana cikin sunan yace wannan shine irin zaman wanda ake musu azaba haka za su zauna su yi haka ana ta gasa su kai ya zaka irin wannan na don haka wannan zaman in mutum ya dan zaunan nan akwai addu'ar da ake yi yaya ake yi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin rabbi gfirli rabbi Allah ka gafarta mun Allah gafarta mun in ka dan zauna nan wai ba shiru ake yi ba bayan ka tashi daga sujada ko zaka zauna ka sake komawa sujada to in ka tashi sai ka ce rabbi ghfirli salasar malam yace zaka faɗa sau uku shi ma akwai hadisi ya tabbata daga huzaifa Allah ya kare yarda gare shi yace yayi talla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ya ta baina sajdatayn rabbi da imamu nasa'i ne ruwaito ce in yayi sujada ya tashi ya zauna yana ce rabbi firli. wannan rabbi firli din ba shi kadai ne ya inganta ba shi wannan ya inganta wani lafazin ma ya inganta addu'a mai ɗan tsayi Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan ko makamancin wannan rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni duk abin da ya inganta kana iya karantawa dan tsakanin wannan lokacin na zikiri sannan ka sani da cewa a wannan lokacin ma ana so ka nutsu wannan shine lokacin da mutum ya fi kowane lokaci galibi rowa a cikin sallah shi mutum yana yin haka na ya dan tashin nan sai ya ji kashin ya ɗan zauna ya ɗan nutsu kawai sai ya sauri ya koma to ya kamata ka nuna cewa da sujada ka yi in za ka yi ta ɗayan ba ta haɗe da wannan don ka tsaya ka nutsu ka raba tsakanin su kowane ƙashi ya koma mazauninsa kamar yadda za ka zauna in ka zauna tahiya ba a ce da za ka daɗe idan na tahiya ba amma ka nuna cewa ka gama wacce waccan sujada za ka yi wata daban ne ba wai wancan ne ka ɗan taso ka ji me ake ka sake komawa domin ka ɗora ba jama'a an gane sannan malai ce sun mai yasjudu ta saniya sannan sai mutum sai yi sujada ta biyu sun mai yarfa ra'sahu mukabbiran ya gama sujada sai ya daga kansa kuma yana mai kabbara sai ya tashi zuwa raka'a ta biyu anan ne ya kamata mu tsaya yaya za a yi a tashi zuwa raka'a ta biyu an fahimta kafin mu tsaya tambihin da zan yi shi ne mun yi rukunin ruku'u mun yi rukunin tashi daga ruku'u mun yi rukunin sujada a nan rukunai nawa muka samu bayan rukunin tsayuwa waɗannan rukunan dukkansu ana yin su ne tare da niyya wani zai ce ya ake niyya kuma idan baka yi niyya ba sai ka yi su to bai zama ka yi su ba yanzu kana tsaye kana cikin sura an fahimta sai wani an turo shi sai ture ka yana tura ka sai ka sufa ya ka ce ka je ruku sai ka ce shi kenan ba kawai ka yi niyya to wannan bai zama ruku ba kuna fahimta sai ka tazo sai ka kare ta ko sai ka yi ruku'un gaske na niyya kuna fahimta ta da kyau ko kuma ana cikin sujada ka yi haka ya gaji baro sai ka dago <laughs> kanka ba yi niyyar tashi ba kai ba baka san ka tashi ba kana tashi sai ka ce tushi <laughs> shikenan ma ka gari ya waye ne a'a sai ka koma sai ka zo tashi na sujada wannan abun idan ittirari ne dole ne ya saka to ba sai ka yi wata sujada ba inda kuskure ne ka taso to wannan kuma sai iya jawo maka ka yi sujada ina dai so ku gane cewa komi sai ka yi niyyar yinsa shine ya zama ka yi shi idan kana cikin tashi daga sami allah wa liman hamidun su wani abu sa sai ka zame sai ka fadi ya ganke shi nan kawai bari ka wuce ka yi sujada to duk wannan bai zama ba sai ka sake komawa sai ka je tare da niyyar yin wannan abu shine niyyar da nake nufi kada wani ya ce in ka zo sujada ya kace na waitu sujuda kamar yadda nace sallah baka fara ta inganta ba zai da kai niyya su ma waɗannan abubuwan sai kai niyya an fahimta abin da ya zama daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya fe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh